This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abin da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kan labarai. To Hafiz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila a yau Laraba kan yadda za a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta. ana zaman ɗarɗar a pakistan mai yayin da ƙasar ta tunkari zaben gama gari za ku ji dalili sannan za ku ji cewa ɗan wasan najeriya victor osimhen ya kammala murmurewa yayin da an jima kaɗan 'yan wasan super eagles za su fafata da takwarorinsu na afirka ta kudu a gasar afcon kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu yanzu za ku ji abin da masu sharhi ke cewa kan gargaɗin da ofishin jakadancin najeriya ya yi wa 'yan ƙasar mazauna afirka ta kudu kan su yi taka tsantsan wajen murna idan super eagles ta yi nasara akan bafana bafana To a gaskiya a kiran da Najeriya ta yi wa Afirka ta kudu kan wannan maganar kwallo a gaskiya bai zama wato wato a nuna kwarewa a harkar diplomasiya ta zamantakewar duniya ba. Za a ji kuma yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon karawar da kungiyar Super Eagle ta Najeriya za ta yi da kungiyar Bafana Bafana ta Afirka ta Kudu. Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar. inda shirin na wannan makon zai duba ne da bincike kan wani kwamitin tsaro na musamman da babban hafsan tsaro na najeriya ya kafa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugabannin isra'ila a yau laraba kan yadda za a cin matsayar dakatar da buɗe wuta a gaza a kuma saki mutanen da hamas take rike da su wannan gana wacce ta hada da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaro yoav galant da shugaba isaac hargos na zuwa ne kwana guda bayan da blinken ya ce shugabannin hamas sun ba da amsar su kan bukatun da aka gabatar musu There's still a lot of work to be done, but we continue that Blinken ya ce har yanzu akwai sauran aiki a gaba amma muna da kwarin gwiwar za a iya cimma matsaya kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. A Doha babban birnin Qatar Amurka ta ce tana yin nazarin amsar da Hamas ta bayar kuma ta mika ta ga hukumomin Isra'ila. shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce wasu hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai kasarsa sun halaka mutum biyar a birnin kiev da milakoiv dakarun ukraine sun ce hare-haren na rasha sun hada da na jirage mara matuka guda ashirin da makamai masu linzami kirar s-300 guda biyar da kuma guda uku kirar ballistics sun kara da cewa makaran tsaron sararin samaniya kasar sun lalata jirage mara matuka guda sha biyar daga cikin ashirin da rasha ta harba da kuma makamai masu linzami guda ashirin da tara cikin arba'in da hudu shugaba zelensky ya ce mutum daya a kashe a birnin wato hukumomin pakistan sun ce akalla mutum 27 ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata bayan fashewar wasu bamabamai biyu a wasu ofisoshin yakin neman zaɓe da ke kudu maso yammacin lardin balochistan hararen sun auku ne a gundumomin da ake kira fishin da killa lamarin da ya haifar da damuwa kan yanayin tsaro gabanin zaben gama gari da za a yi a ƙasar ta pakistan mai yawan mutum miliyan 441 people carried the wounded to ambulances in the chaotic aftermath. wakilin kamfanin dillancin labarai na apk ne ke cewa cikin wannan rudani mutane suka yi ta saka waɗanda suka ji rauni a motar ɗaukar marasa lafiya babu dai wata kungiya da ta ɗauki alakin hare-haren waɗanda suka faru mako guda bayan fashewar wani bam a wajen wani yakin neman zaɓe a lardin na balochistan wanda ya halaka mutum biyar wata kungiya mai alaka da is da ake kira is khorasan ta ɗauki alakin harin na farko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar afirka yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan ƙungiyar super eagle ta najeriya takara da ƙungiyar bafana bafana ta ƙasar afirka ta kudu wasan kusa da na ƙarshe ofishin jakadancin najeriya da ke afirka ta kudu ya shawarci 'yan najeriya mazauna afirka ta kudu da su yi kafa-kafa wajen bikin murna idan har sufa igil ta yi nasara akan bafana bafana wanda hakan bai yi wa afirka ta kudu daɗi ba daga abuja ga rahoton da rukayya bashi ta aiko mana sa'o'i kaɗan a take wasan dab da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar afirka wato afcon tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar afirka inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta super eagle ta najeriya za ta kara da takwararta bafana bafana ta afirka ta kudu sai dai kafin wannan karawa ofishin jakadancin najeriya da ke afirka ta kudu ta fitar da wata sanarwa inda take bawa 'yan najeriya mazauna afirka ta kudu shawara yadda za su gudanar da bikin murna idan har kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta yi nasara akan takwararta bafana bafana duba da yadda ake samun muhawara masu zafi tsakanin magoya bayan kasashen biyu sai dai wannan sanarwa ba ta yi wa 'yan kasar afirka ta kudu daɗi ba inda ofishin hulɗa da ƙasashen waje na afirka ta kudu dirku ya mayar wa ofishin na jakadancin najeriya martanin cewa hakan ba ta yi mata daɗi ba ganin cewa an sha tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar biyu amma ba a taɓa samun wata hatsaniya ba. ta kuma kara da cewa kasar afirka ta kudu kasa ce da ke da masoyan kwallon kafa da yawa ta kuma ya kira da ofishin jakadancin kasashe da nan gaba su tuntube su idan har bukatar diplomasiya ta taso hamza abdullahi dan najeriya ne da ke karatu a afirka ta kudu a bayyana cewa akwai fahimtar juna da kuma mutunta juna tsakaninsu da 'yan afirka ta kudu Mu a nan Pretoria a baya an samu irin waɗannan hatsaniya tsakanin mu 'yan Najeriya da kuma su 'yan Afirka ta kudu wanda waɗansu ababe ne suka faru aka samu waɗannan hatsaniya idan mun tuna a baya za mu ga cewa an sha karawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta najeriya da kuma ta south africa amma ba mu taɓa fuskantar irin wannan tsangwama ko hantara a tsakanin mu da su ba. Nuhu Abba Ibrahim tsohon jami'in shige da fice ne a Najeriya. wanda kuma ya taɓa zama a afirka ta kudu ya shaida cewa akwai dangantaka mai karfi tsakanin 'yan afirka ta kudu da kuma 'yan najeriya mazauna can a magana gaskiya dai ba wata ce akwai wata babban matsala ba tsakanin 'yan najeriya can da suke zaune a can south africa A hirarsa da muryar Amurka, Faruk Bibi Faruk mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja. Ya ce ba wannan hanya ya kamata ofishin jakadancin Najeriya ya bi wajen yi wa 'yan kasar ta gargaɗi ba. To a gaskiya a kiran da Najeriya ta yi wa Afirka ta kudu kan wannan maganar kwallo a gaskiya bai zama wato wato a nuna kwarewa a harkar diplomasiya ta zamantakewar duniya ba abin da ya sa kuma saboda ai idan ana tunanin mutane za su iya wato firgicewa su shiga wani yanayin da za su sa tsana a kan wani abu da bai kai ya kawo ba musamman kwallo bai kamata a ce cewa an fito an gaya wa duniya cewa kama wannan halin 'yan afirka ta kudu ne su fa afirka ta kudu kwanan nan suka je kotu suka kai isra'ila kotu akan isra'ila tana kisan gilla akan bambancin wato fata da bambancin wato zuriya yanzu dai magoya bayan kungiyar kwallon kafan kasashen biyu suna jiran dakon yadda wasan za ta kaya rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. ta hukumomi a kudancin philippines sun ce akalla mutum shida ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama sun bata bayan da aka samu aukuwar zaizayar kasa a wani ƙauye da ake haƙar gwal lamarin ya faru ne a daren ranar talata a yankin masara da ke ƙauyen da ake kira mako a lardin davao de oro ibtila'in ya lalata gidaje da dama sannan ya rufe wasu motocin safa guda biyu da ke dauke da ma'aikatan da ke hakar ma'adinan wani kakakin gwamnati ya ce ana can ana gudanar da ayyukan ceto don a kubutar da mutum 27 da ke cikin motocin bas din da zaizayar kasar ta binne mutum takwas sun tsira bayan da suka yi tsalle suka dira ta tagogin motocin kafin kasar ta rufe su dan wasan najeriya victor osimhen ya murmure daga rashin lafiyar da ya kama shi har ma ya yi atisaye da abokanan wasansa na super eagles a cewar kamfanin dillancin labarai na ap an jima kaɗan najeriya za ta kara da 'yan wasan bafana bafana na afirka ta kudu a wasan dab da na ƙarshe da za a buga a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake yi a ivory coast a ranar litinin osimhen bai samu damar tafiya birnin buwake da takwarorin wasansa ba bayan da ya kamu da ciwon ciki sai dai ranar talata ya samu sauki ya kuma yi atisaye da 'yan wasan na najeriya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin da ake ci gaba da hasashen wasan da kungiyar super eagles ta najeriya za ta fafata da kungiyar bafana bafana ta afirka ta kudu a wasan kusa da na karshe na wasan cin kofin nahiyar afirka da ake bugawa ƙasa abricost a hirar da ne da abdulkarim abdullahi tsoho mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya na fara da tambayarsa kan yadda yake kallon wannan fafata tsakanin ƙasashen biyu da ke hamayya da juna To a zahiri dai wasa ne mai cike da kalubale ga bangarorin guda biyu. kasancewar kusan kowa ya ga a yanayin yadda kowace kungiya ta har ga wannan mataki musamman ita Ivory Coast da irin wasannin da ita ya kai kasar Afirka ta kudu da irin wasannin da ta tsallake musamman shi wasa da kasar Morocco kafin da zo da Kebbad kasashe guda biyu da ake ganin kamar suna da tasiri a gasar matuka da gaske. haduwa da Najeriya ba wai a kwallon kafa ba da South Africa akwai wannan kusan zaka iya cewa kamar hamayyar a gefe daya wanda kuma zuwan South Africa wannan mataki karo na karshe shine a shekarar 2000 Najeriya ce kuma ta cire ta irin wannan mataki a wannan shekara wanda kuma shekaru 24 sai a yanzu ta ƙara dawowa wannan guri so amma duk sanda kake magana gasar cin kofin nahiyar Afirka da mataki irin wannan na kusa da na ƙarshe wato semi final Najeriya ita ce a gaba kasancewar a yau ita za ta buga wannan wasa ne karo na goma sha biyar fiye da kowace ƙasa. Haka zalika Najeriya ta amfana da wani abu guda ɗaya misali a wasanninta duk kusan da ta yi zaga a cikin birnin Abidjan ta dinga buga wasa. Ta samu ɗan sauƙin tafiye-tafiye yayin da wannan ne karo na farko da ta fito daga a birnin Abidjan ya ta samu tafiya kenan akan hanya da za ta fafata wasa. Wannan ana ganin yana da tasiri kuma zai ba ta damar da za a ga misali kamar za ta fi 'yan afirka ta gudun kamar a yanayi na karsashi musamman ma kuma idan ka hada da cewa najeriya ta riga ita afirka ta kudu buga wasa na dab da kusan na karshe da kwana daya sun samu wannan hutun na kwana daya kafin ita afirka ta kudu ta wasa a kashe gari su wannan kuma najeriya a minti casa'in ta samu nasara ita afirka ta kudu sai da aka tafi mintuna ɗari da ashirin wasanta da kyabba wannan da abubuwa ne da za su yi tasiri na'am amma ya kake kallon wasan zai kaya to kai tsaye wasan kusan najeriya ana ganin tana da dama kaso mafi yawa na samun nasara ba ma wasan afirka ta kudu ba har zuwa ga karshen gasar kusan ita ce ƙasa guda ɗaya yanzu da babu wata ƙasa da ake kamanta ta da najeriya wajen damar lashe gasar ma kai tsaye mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya abdulkarim abdullahi tsoho ke dan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamanta Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki don samun zaman lafiya da inganta zamantakewa tsakanin mutane da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin haɗin kai da ci gaban Najeriya. Zaman lafiya da A yau shirin zai yi duba ne da bincike da wani kwamiti na musamman da babban hafsan tsaro na Najeriya ya kafa don duba matsalolin da ke haddasa tashin hankali da hanyoyin magance su. Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a kasa, wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun da hankali. Yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shida. Saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin to shine sai muna bi a hankali duka kamfanonin mining din nan mun san su Najeriya na fama da tarin matsalolin tsaro iri daban-daban kama daga garkuwa da mutane don karɓan kuɗaɗen fansa na fitar hankali hare-hare kan mutane rikicin ƙabilanci addini siyasa da sauransu kan haka ne babban hafsan tsaro a Najeriya janar Christopher Musa ya naɗa wani kwamiti na musamman don duba matsalolin da ke haddasa rashin zaman lafiya a wasu sassan jihar Plateau. Kwamitin ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Augustin gundu mai ritaya ya gano cewa ayyukan haƙar ma'adinai na daga cikin musabbabin rashin zaman lafiya ba ma a jihar Plateau kaɗai ba har ma a wasu jihohin ƙasar. The whole country is worried and there is every need that we should forge a way ahead and very strongly too. Manjo Janar Augustin Agundu kenan ke cewa daukacin kasar Najeriya ta damu da yadda matsalolin tsaro suka yi katutu don haka akwai bukatar nemo hanyoyin samun masalaha. Unfortunately, there is this issue of uncoordinated and unregulated mining activities, unorganized ya ce abin takaici shine akwai rashin tsari a harkokin haƙar ma'adinai a yankunan ƙananan hukumomin mangu bokos da barikin ladi wanda ke haddasa tashin hankali da kaiwa hare-hare Najeriya na da nau'ukan ma'adinai daban-daban wanda idan an sarrafa su yadda ya kamata al'ummar ƙasar za ta mori albarkatun da Allah ya yi wa ƙasar. Malami a sashen nazarin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa na jami'ar Jos, Dr. Teso Aga, ya ce Najeriya na da ɗimbin albarkatu a ƙarƙashin ƙasa. Kowane irin madanin da za a samu a duniya akwai kusan a ce hamsin bisa dari a nan Najeriya. Amma gwamnatin taraya sun lissafa 44 minerals wanda ana sane da shi da za iya a cire. Amma wanda an fi sani shine gold da kuma su precious stones precious stones da muke da su sun kai fiye da dubu yanzu haka a cikin Najeriya. Hmm. Ah, akwai belt da yana nan da shi daga kudancin Najeriya zuwa arewa duk akwai wayannan different kind of gemstones suna gan diamond ne kawai bamu da shi. Akwai all minerals kamar su lead zinc kenan wanda ana kira tauzali da wayansu wanda ana amfani da shi a ah, su kwamfuta da wasu abubuwa akwai kuma gold a ta gefen zamfara da warare barkata yanzu a cikin nigeria hmm. akwai kuma cikin garin jos da eh, warare kewaye da su kamar su nasara da akwai madanan da ake kira kuza wannan kuzan kuma yana nan da abubuwa da yawa a su ana kan cire iron akwai kuma niobium akwai tin akwai abubuwa da yawa akwai wasu industrial minerals ma da akwai wanda ake amfani da su a ta gefen eh, yin magunguna pharmaceutical industries kenan mm-hmm. su muka duba kamar su da gefen yin fenti duk su eh, kawalin tare da su felspar da wasu abubuwa dukansu dan yanzu kuma akwai lithium wannan lithium shine yanzu na san mutane da yawa suna sane da shi mm. eh, wanda ake yin su batiri da su kwamfuta da wasu abubuwa mm. duk wayannan dai ga sunan da ya a Najeriya Najeriya Allah ya mana albarka To da yake muna da ɗimbin wannan uh, ma'adinai wanda ya kamata a ce al'umma mm. gaba ɗaya sun amfana amma yawanci zaka ga talauci ya yi yawa shi kuma uh, rikice-rikice musamman yadda aka gano cewa wuraren da ake samun ma'adinan nan ana yawan samun tashin hankali me yake janyo haka? Eh wannan kam faru wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a kasa wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun da hankali mun duba kasashe da yawa kamar democratic republic of congo da za mu ce su ne sun fi na duka duniya amma za mu samu akwai tashin hankali sosai su wannan tashin hankalin kan zuwa daga gefen su europe da america da suna nan da sun wayannan abubuwan wani lokaci kuma tsakaninmu ne to in muka duba kaman kes na Najeriya hmm. inda kin ambata da gaske ne mai some studies a kai. Hmm. Muka duba duk wararen da akwai tashin hankali kwanakin ba nan arewa ta gefen zamfara katsina wanda muke kira shistol wararen ne akwai gold shine an dinga samun cases na su banditry su terrorism don wayannan madanan a gefen sashen jos eh, ta gefen su bokos eh, mangun da an yi tashin hankali kwanakin baya duka ta yi akwai ma'adanai sosai zuwa barkin ladi jos na considerate da mentioning ta southwest ma akwai duk na nasara state duka gefen su lithium mm. uh, da wararen da akwai uh, su gemstones duka akwai tashin hankali mm. don population yanzu ya riga ya karu yadda ke magana akwai rashin aiki so mutane da yawa ana struggling ne don waye ne zai kontrolin wayannan resources. Jihar Nasarawa da ke da taken gidan ma'adinai to sai dai al'ummomin da ma'adinan ke yankunan su sau da dama suna kokawa kan rashin cin gajiyar albarkatun inda a wasu lokuta ma 'yan ta'adda na mamayar su yayin da a wasu lokutan kamfanonin da ke haƙar ma'adinan ba sa sauke haƙƙinsu na tallafi Hasali ma ana tone musu manyan ramuka da ke hana su samun filin noma da dai sauran matsaloli. Sunana Abubakar Audu eh Ide malamin hakimin da Jambaki. To alhamdulillahi ma'adinai dai akwai su dindin alade a cikin wannan ƙasa na Udage. musamman a cikin garin Udage muna da kuza muna da columbine muna da kuma tantalai kamalin zakon ayom meka akwai kuma consonant akwai Livingston wanda yanzu Livingston din nan har an kafa kamfani a kama a garin kama hoto wanda aiki ya kan kama ana sarrafa shi. Yaya al'umman yankin ke amfana musamman da waɗannan ayyukan ma'adinai ko kuma da su waɗannan ma'adinai da ke yankin su? To alhamdulillahi al'umma dai kudu da yamma arewa gabas duk suna zuwa yin wannan aiki a cikin garin Udige da wannan yankin da ake aikin kuzaɗin nan. Musamman cikin garin Udige baki fi karfi wanda akwai kamfani su suke ke da wannan wurin akwai su kwace kwace ma'aikata wanda suke aiki da su kuma suke biyan su akwai wani bangare wanda kuma ka bar ma al'umma suke aiki da kansu ke samu abin da baki wanda a yanzu haka cikin garin Udigi alhamdulillah domin matasa da mutane al'umma kowa na samun gwargwado abin da Allah ya musu ana gine-gine ana dan motoci ana ta abin alfarma a cikin wannan garin. To a waɗansu wurare za ka ga akan samu matsaloli musamman na tsaro a idan eh, a wuraren da ake hakan ma'adinai ɗin nan kenan ku ba kwa samun matsalan tsaro. A wallahi tallahi akwai sosai kamar musamman a namu yankin na Udigi. Hmm. Akwai wani wurare a gefe kusan da su kamfanin nan da aka ba su aiki sun shi mutane suna sai suka tafi suna sayan gidajen al'umma wanda ba tare da sanin mu mutanen gari ba suna ba mutane kudade wai suna sayan gidaje din don za su haɗa makuza a wannan wurin to alhari kwaraki ya suka kawo sabani tsakanin matasan gari da a su wayannan kamfanoni hmm. ya ke ga eh, mai gida ya kafa kwamiti wanda yanzu ana kan bin wannan magana matasa ba su yarda ba kan illan da zai biyo bayan in aka yarda musu suka haka wannan wurin matasa suka ki a gidajen da ke wannan yanki sun kai ɗari amma sun sayi gidaje kusan ashirin to muka ce musu to sai ku biyo wanda kuka sai musu su mayar muku da kuɗaɗen su domin kuwa wannan wurin su zai ci musu ba yanzu magana da ina hannun kwamiti wanda ana kai da dawa a kan sassanta wannan jima da ke wannan wurin kenan. A gefe guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar sun fara cin moriyar sabon tsari da gwamnatinsa ta yi na haƙar ma'adinai. Yanzu misali zan fara baki in zan fara barin fara da gida daga ƙauyenmu. A ƙauyenmu yanzu a gude, da muna ganin ana zuwa ne kawai ana kwasan dutsenmu ana fita da shi. yanzu mun ai mun zauna tare da masu irin kwasan dutsen nan sai dai su zo su kafa kamfanin da zai rinka yin mabul a garinmu to sun zo sun yi yanzu mabul ɗin da kika shiga kina gani a sabon airport terminal na Habuja da sabon airport terminal na Lagos daga wannan wuraren suka zo a jihar Nasarawa aka yi su da yawancin mining ɗinmu a nan da ake a jihar Nasarawa ana kiran shi illegal mining ne sai muka zo da abin da ake kira executive order wanda gwamna ya sa hannu cewa duk wanda zai zo ya rinka yin eh, eh, mining a jihar Nasarawa to sai dai kuma ya kafa kamfanin da za ta rinka processing wannan mining din to saboda haka yau muna da kamfanoni guda uku waɗanda za su yi lithium lithium kuma yanzu shine ya fi kowane ma'adinai albarka ino daraja so yanzu kamfanoni guda uku ne ɗaya daga cikin kamfanonin nan yana cikin garin nasarawa ana kiran landmark shi wannan sun riga ma sun kusan gamawa akwai ɗaya a karshe shi kuma wannan ba za a gama ba sai kusan tsakiyar shekara mai zuwa ɗayan wanda ya fi kowanne girma yana garin endo shi ma a udage shi kuma sai kusan karshen abin nan to akwai irin wayannan kamfanonin da dama kullum muna sake kokarin a asiri ne bayan haka yanzu mutane ido ya bude ana biyan su compensation ɗinsu kinji to amma duk da haka muka ce bai isa ba sai an yi kamfani a wurin an ɗauki su aiki sai kuma an tabbatar mana wannan kamfanin ba zai fito da wayansu abubuwa na cuta da in bayan ya tafi wayannan mutanen za su cutu ba da wayansu cututtuka daban-daban to shine ake kira AIA to duk muna yin wayannan yanzu to saboda haka yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin to shine sai muna bi a hankali yanzu duka kamfanonin mining din nan mun san su kuma ai da ba taba samun minista na mining ya taso ya zo jihar nasarawa ya zo ya fara magana wani sabon kamfani da za a yi saboda processing illegal mining kawai ake ta ko ina da ina so sun ɓoye sunan yanzu sai su ce artisanal mining amma dukkan illegal ne ba wai wani abu bane to amma yanzu duk yanzu mun bari mu a jihar mun wannan executive order din ya rufe ba wai ba na ce miki ba ba illegal ba akwai wanda suke nan a boye suna yi saboda hannunmu bai kai kansu ba amma ran da idon mu ya kai kansu to su babu shakka wannan dokan zai fada kansu sai dai su yi abin da ya Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sulai yanzu kuma ga shawarwari don inganta zamantakewar mu. Sunana Sani Suleiman, maƙaddashin shugaban gudanarwa na ayyukan sasanta al'umma da samar da zaman lafiya na umma mai zaman kanta na ƙasa da ƙasa da ake kira mexico nigeria akwai abin da ake kira a ah, state security wato tsaro na ƙasa akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma hmm. akwai food security uh, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy wato tattalin arziki na ƙasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu tsadar rayuwa da makamantansu hmm. shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin a zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su bukatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption eh, cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tanar da hukumomin tsaro ya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can ba wai manya-manyan hafshoshi ba tabbatar da an inganta rayuwarsu da na iyalansu an kula da lafiyarsu idan wani alawansu su ko na yana isa gare su lokacin da ya kamata hmm. sannan kayan aikin su ya zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To sakataren harkokin wajen Amurka antony Blinken ya gana da shugabannin Isra'ila yau Laraba kan yadda za a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a Gaza a kuma saki mutanen da Hamas take rike da su. Dan wasan Najeriya Victor Osimhen ya kammala murmurewa yayin da an jima kaɗan 'yan wasan Super Eagles za su fafata da takwarorinsu na Afirka ta kudu a gasar AFCON. An jima kaɗan ne za ta kara da 'yan wasan wato na Bafana Bafana. a wasan dabda na karshe da za a buga a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake a abrikos a ranar litinin osimhen bai samu damar tafiya birnin buwake ba saboda rashin lafiya da ya kama shi masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman mahmud lalu da ya karanto labarai da kuma jul ladas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu karl ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.